Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Marka mu kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci wannan tashar tamu, ka danna subscribe, kana ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye mu da zarar mun daura. Magidanci ya kai karar Mansura Isa bisa zargin ta sace masa mata tsohuwar tauraruwar fina-finan hausa matar sani musa dan jaman sura isa ta bayyana yadda wani magidanci ya kai ta ofishin hisba bisa zargin ta sace masa mata mansura isa dai ta shahara wajen taimakon mabukata hakan ya sanya ta yi ƙoƙarin taimakon wani yaro ɗan wata hudu wanda ya ƙone a sanadin faɗan iyayensa kamar yadda ta fara bayyana yadda al'amarin ya kasance a shafinta na instagram cewa kes ɗin yaron da ya ƙone yayin da iyayen shi ke faɗa akan abinci mun yi transferin ɗinsu zuwa malam aminu kano amma ba su ba mu gado ba tukuna. wai za su dinga zuwa diresin duk kwana biyu har zuwa ranar litinin inda za su ga likitan fata. doktor ya ce mana ciwon ba zai rufe ba sai dai a samu fatan da za a rufe wajen da shi. Sannan za a yi mashi aiki tun da hannun shi da ƙafar shi sun maƙale. Saboda haka muna buƙatar taimako ga mutanen da ke da niyyar taimakawa. Ta ci gaba da bayyana yadda abin ya kasance. Subhanallah. Wallahi tun da muka ɗau kes ɗin nan kullum cikin matsala da tashin hankali, faɗa tsakanin matar da mijinta, mutumin matansa uku kuma ba shi da aikin yi, ita ce na ukun da ya ɗauko daga garin Jos ya kawo ta Kano, tun da ya kawo ta ba abinci ba kulawa kuma ta rabu da iyayenta domin ta musulunta. Faɗannan nasu ya yi sanadiyyar ƙonewar yaro ɗan wata hudu shi kuma ya ce ba shi da kuɗin da zai kai su asibiti da aka matsa mishi sai ya gudu har sai da 'yan hisba suka samo shi ya zo asibiti yana zuwa suka fara faɗa da dambe ya ce shi ba zai iya zama da ita ba domin ta ce za ta kashe shi kowa ya huta muna ba ta kuɗi miji ya canza magana wai wallahi sai ta koma gidan ita kuma ta ce ba za ta koma ba sai ɗanta ya samu sauƙi sannan za ta koma garinsu yanzu miji binta yake duk inda ta je yana cewa sai ta koma dole tunda ta samu kuɗi kazalika ta ƙara bayyana cewa alhamdulillahi for now mun tara 'yan unguwa da bijilanti inda matar take zaune kuma mun yi musu bayanin abin da ake ciki domin mijin ya ce zai zo ya yi wa 'yan gidan sharri ya sa matasan unguwar su yi musu duka zai musu sharri kan addini amma matasan sun ba mu haɗin kai kuma sun mana alkawari ba za su bari a taɓa taɓa mun gode 'yan unguwar 'yar gaya I wallahi ashe shayi yake sayarwa matansa huɗu ya saki ɗaya yaran shi tara a gidan haya yake zaune ɗaki uku kawai ya kama subhanallahi me yasa zaka matsar da rayuwanka kuma ka san cewa baka da ƙarfi me yasa me yasa daga nan ne ta bayyana cewa mijin matar nan ya kawo mu hizba a sharaɗa wai mun sace matar shi shi kuma dole a dawo mishi da matar shi sannan mu ci gaba da kula da ɗan nashi a gidan shi duk abin da za mu bayar dole mu kawo gidan shi ya hau keken ya karye biyu ranar da ciwon ya tashi hai ihu ta kwana tana tsalle tana tafi ta ce yau da kwai masifa da bala'i saboda uwata ta aiko mata dubu biyar washe gari ciwon shine yayi wannan wasu ɗirran da ta kira wasifa billahi la to sai ki sai ki a rasuwa da mutumin ne idan da da ta gan shi a ta ne ba ta ba ke ya ishe ki ba ai wa miji haka ya ishe ki ya ishe ki ya ishe ki ki ba mu haka ba haka ba haka wai musulunci ne sa musulunci musulunci ne muka zo nan musulunci ne muka zo nan ki daina haka ko me zai in kika bashi da Allah a zuciyarki shike Allah zai saka ki ba a zagi miji ba a miji ihu kin gane mu a gidan haramun ne ta zama haka daga ƙarshe ta bayyana cewa sun yi nasara a kes ɗin matar za ta zauna tare da su har ta samu sauƙi da ita da ɗanta saboda ita ma tana fama da ciwon nono sosai